ta kawo wannan rana ta talata 19 ga wata ko 19 ga watan 12 watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi ashirin to na ok wannan 20 ga wata ko to 20 ga watan 12 watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam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 don ci gaba da karatun wannan littafi na thalathunan mubashiru na biljanna rubutawar babban malami dr mustapha murad hafizahullah idan yan uwa ba mance ba yau za mu tashi ne shafi na 79 muna na akan tarihin babban sahabi sa'adu ibnu abi waqas ko mun ji zama na ɗaya cewa shi dai sa'adu ibnu abi waqas ɗaya ne daga cikin waɗanda suka musulunta da wuri kuma yadda ake ɗanɗanar abinda ake ɗanɗana shi ma da ya ɗanɗana na biyu mun ji cewa shi ne farkon wanda ya fara harbi domin ba musulunci kariya wanda za mu tashi inda mala yake bayani akan mutanen da suka zo suna zagin aliyu da talha da zubair a gabanwa. a gaban sa'adu ibn abi waqas ko suna aibata su to dai ya yi musu abin da ya musu na addu'a nan dai suka lalace wa kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu sa'adan nan ne ko annabi ya kasance yana ƙaunar sa'ad wa yuthni alaihi khaira annabi yana yaba masa wa da da'ulahu yana masa addu'a kullum ake karatun nan ku lura da abin da ake magana a kai ana magana ne akan annabi muhammad idan annabi yana son abu ko ba mu san dalili ba za mu so wannan abu ana ganewa bare kuma dalilin gashi wadihun wajali a fili yake annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙaunar sa'ad yana yaba masa akan gudunmuwar da yake ba musulunci sannan yana masa addu'a lokaci bayan lokaci ah, tuhaddithuna Aisha radiyallahu anha an zalika wadda ke bamu wannan labarin ita ce ummuna Aisha take mana bayanin yadda al'amarin yake fatakulu take cewa a raka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta laila wani dare annabi ya ji yanayi na gajiya ana fahimta? annabi ya ji yanayi na me na gajiya domin dai annabi mutum ne dan adam ne ku rabu da wayanda suke ihu a titi wai annabi ba mutum bane to aljani ne wannan rashin hankali ne mutum ne in ka ce ba kamar kowa ba ai annabi ba kamar kowa bane dama annabawa ma yana gaba da su gaba ɗaya bare wanda ba annabawa ba kawai neman jidali ne na wayanda ba su san mutuncin kansu ba sai mutum ihu yana bin titi annabi ba mutum ba ne to aljani ne eh saboda Allah me yasa komi sai an nemi a mai da shi jidali cikin wannan addini idan ba mutum bane menene mutum ne mana abin da yake shafan mutum yana shafarsa yana bacci yana cin abinci yana zuwa bayi ya biya bukata duk ya tabbatar da haka da kansa yanzu me za ka kira shi duk son annabi ne a yi ta ihu ana ba mutum bane wai so ne ake mashi to son annabi ne za ka mai karya ya ce shi mutum ne mahalicinsa ya ce shi mutum ne yanzu kuma wani jidali ne naka kai to don haka take cewa annabi sallallahu wata rana ya gajiya yau da gobe faƙale ya ce laita rajulan salihan min asabi ya su ne allaila ina ma da a dace da wani mutumin kirki yau ya tsaya kula da ni an gane idan ka aje mutum don ya kula da kai kan abubuwa ne da yawa wato wasu abubuwan ban sosai ne dogon magana akwai kula da lafiya wannan daban akwai wanda zai so ya yi barci ya ce wa na zo ka tsaya saboda kar wannan ya zo ya tashe ni wannan ya mun kwaramniya mutum na so ya barcin awa ɗaya ko rabin awa don ya samu ƙarfi to yakan aje wani ya kula da shi ina jin wannan zai zama ba ai in ba haka ba ina akwai maluma wayanda suke samun haka akwai malami na yakan ce zo ka tsaya zan yi bacci duk wanda ya zo ya tsaya sai na tashi kuma yana da gaskiya tun ya kai karfe biyun dare ko karfe ukun dare bai bacci ba ya fara rintsawa daga zaune an kira asuba ya zo ya bada sallah ya ɗora karatu sai an yi azahar haka zai yi wunin bai samu ya rintsa ba idan abubuwa suka gagara dole a rintsa saboda dan adam yana mai yana bacci mutum ne ya ce ina ma da a samu wani mutumin kirki ya kula da ni kala ta ce fasami ina sauta silahin sai muka ji kaɗawan makami faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man haza annabi ya ce waye mai makamin nan faƙalu suka ce sa'ad ibn abi waqasin ya rasulallah sa'ad ne eh haka ne ko kai kala. shi da kansa ya ce ni ne sa'adu ibnu abi waqas ji'itu ahrisuka na kawo kaina ne in baka kariya ya rasulullah suke bijiro da hidima ga manzon Allah ana ganewa annabi yana fatan ina ma a samu shi kuma lokacin ya zo yayi eh na zo in baka kariya ya rasulullah faqalat aisha aisha Allah ya kara mata da ta ce fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta sami sami'ina ghatitahu annabi ya kwanta ya bacci kuma baccin ya ɗauke shi sosai har sai da muka ji sautin baccinsa ai an san sautin bacci idan mutum ya yi bacci akwai na za a gane wani lalle ya yi nisa to sai da muka ji qatitahu wa fi riwayatin a wata riwaya kala ya ce waka fi nafsi khawfun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi sa'ad ya ce ina zaune sai na ji tsoro ya kama ni game da manzon Allah sai na ji ban natsu ba annabi yana buƙatar wani a kusa da shi faji'tu na zo don in kare manzon Allah fada lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa addu'a ya roƙa mai Allah akan wannan aikin da yayi na alkhairi ana ganewa sai annabi ya masa addu'a wannan zai gwada maka idan aka samu lalacewar zamani to dai ana iya samun waɗanda za su ba da kariya ko mu mu je mu nema wa maluman mu kariya jama'a mun gane wannan daga 'yan shegantaka don idan kuka sanya idanu ga 'yan duniya sai su yi ta kashe maku malamai ana ganewa yi akwai malamin da sai ku shekarar ɗari ba ku haifar da irin shi ba sai dai kame kame ba dogon misali zan yi ba kowa ya san misali ko ba haka ba akwai mutuwa tabi'iyyar wanda mutum ya mutu ne lokacinsa ya yi wannan kuma daga Allah ne Ita neman ilimi kafin malamai su mutu ba wani abin kuna ji kuna gani za a murkushe muku malamai wani malami a ce an sace shi ai kuna na aka ce an yi sallama da ka duk mai shekaru ya san wannan wannan a kaduna ne wani malamin addinin musulunci aka yi sallama da shi a gidansa yau magana ake ta sama da shekara talatin magana kenan ba malamin kuma ba wanda ya san inda ya yi ba labari sama da shekara talatin malamin sunna to kuma ga maganar malam ja'far ga maganar malam albani an gane ai idan zamani ya lalace to dai malam umar dan mai shiya suna da yawa ina abin nan eh, abin nan aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa duru ma zamani haithu dara duk yadda zamani yayi kuma ku bi shi an fahimta ai yadda zamani ya karkata kuma ku karkata can lalura ta kan sa ku yi wani abu ga ka'ida <clears throat> mun karanta da ku a baya sahabbai da tabi'ai za a ga mutum babba ne amma shi kadai yake yawo to amma yanzu akwai mutanen da da za su yi yawo yau su kadai ba za su kwana ba kuma kun san haka cikin malaman addini da dattijan kwarai dattijai na kwarai da sarakuna da za su yi yawo su kadai ba su kwana wani kuma ba abin da ya ci ma wani ba abin da ya sha ma wani kawai ka ce 'yan iskan zamani ne da fata gane wannan to kaji ya za a buwa na murkushe yanzu kai in dai malami ne mai dagartan malam albani malam albanin zaria fitar da malami ƙwararre malamin duniya mai kwakwalwa irin ta malam albani da hazaƙa irin ta malam albani da hadafi irin na malam albani to malam ba za mu ce ba za a yi ba amma za a yi aiki kafin a haifar da irinsa za a aikatu to kaji haka nan malam ja'far ka ɗauka malam ja'far bai da aiki sai fassara alkur'ani tunda Allah ya sa fassararsa ana ganewa don abin daga Allah ne akwai wanda ya fi malam ja'far karatu zai zo yana tafsiri ya ta ana gyangyaɗi don ba a ganewa amma shi Allah ya sanya ganewa a harshen harshensa ana fahimta ashe kenan jari ne gare mu jari ne ga al'ummanmu haka nan za a zo a tuntsurar da irin waɗannan malaman kuma har yanzu ba an daina ba ne a'a musamman irin wannan lokaci na siyasa da waye da waye matsala ya za a yi musu a tara a tara a kashe su na faɗi wannan a wannan mimbari ina maimaitawa ka ci gaba da aiki kafin ranar da za a kashe ka kuma ana kashe mai amfani ne Kisa muna faɗin wannan ne don al'ummar mu ta zama a faɗake in tana da abin yi ta yi idan ba ta da abin yi to ta haƙura ta karɓi wada inda ta samu kanta a ciki a kashe wanda za a kashe lokacin da za a kashe a wayi gari kun koma kuna sabon gini to kaji kuma haka lokacin boko haram abu ne da aka ƙirƙire shi da rana tsaka a kashe matasan musulmi a haifar da matsala irin haka dai za a yi ta yi yau a kirkiro wancan a rage mu gobe a bantalo wancan a kashe mu jibi a karo wannan haka dai za a yi ta tafiya to dai tun da an samu wani ya zo yana ba annabi kariya domin annabi ya yi mai ya samu ya bacci ko to ma iya cewa in zamani ya juya babu laifi mu nemo masu kare malumanmu da dattijanmu da shugabanninmu su ba su tsaro idan buƙatar hakan ta taso Allah ya tsare mu da tsarewarsa to wannan kenan shahida sa'adun radiyallahu anhu mashahida kullaha sa'adu dan abi waqas ya samu halartan almashahid duk wani yaƙi da annabi ya je wa ta'addadat butulatihi gwarzantakansa wato ta yawaita ana ganewa a kowane yaƙi ya gwada cewa shi gwarzo ne fa fi yawmi badrin in talakal al-batalu ila ardi al Ya yajurru ah, ko ma'ahu akhuhu tifla sagir wannan irin barde wa kenan sa'adu ibnu abi waqas ya tafi wajen faɗan badar yana janye da ƙaninsa yaro ƙarami ya rike hannun ƙaninsa sun tafi wannan yaƙi shi ya isa namiji amma ƙanin nashi yaro ne me sunan yaron umair ibnu eh, abi waqas wannan sa'ad ibnu abi waqas wannan kuma fa umair ibnu abi waqas tasgiri na umar ko wallazi lam yablug sinnal bulugi wanda ko shekarun balaga yaron bai kai ba kenan yaro ne me karami eh illa annahu aba illa an yuqatil to fa yaron an yi juyin duniya ya ce sai ya yi faɗa <clears throat> yaro ne karami eh aba illa an yi katil falamma aliman nabiyu sallallahu alaihi wasallama bihi da annabi ya samu labarin an zo da yaro wanda shekarunsa bai kai shekarun faɗa ba an zo da shi filin daga amara bi raddihi li sigari sindihi annabi ya ce a mai da shi saboda ƙarancin shekarunsa fa'abul gulam yaro ya ƙi ya dage to dai tunda ya cije an matsa ya matsa fa ajazahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu nabi annabi ya bada dama cewa a sa sunansa a cikin sojoji to kaji a sa sunansa malam wanda yake yaro ya shigar wa annabi fada yaro karami za a yi fada da annabi za a yi fada da addinin annabi wannan yaro ya shiga faɗan bai balaga ba yaro ƙarami bai shiga faɗan ba sai don ya kare annabi muhammad bai zo faɗan ba sai don ya kare addinin annabi malam ka san wannan yaron ya samu horo wannan yaron ya samu tarbiyya yaro ya samu shekaru ne ba su kai ba amma zuciyar ta kai an yi aiki a kanta to kaji to yanzu ko ana haihuwa 'ya'ya ne waɗanda suke rushe addinin annabi to kaji a haifi wanda haihuwarsa da barinsa aka yi da yafi saboda bai cikin waɗanda annabi zai alfahari da su bai cikin waɗanda annabi yake ƙaunarsu faɗa yake da addinin haika-haika ba dare ba rana wannan ku duba yaro ne kai mala wannan magana fihi ma fihi wannan magana abin dubawa ne yaro ƙarami malam me ya tsammanin ka wannan yaron in ya girma ya za a kare da shi waye muka karanta eh, abin nan eh, kai subhanallahi wanda aka ce an kashe annabi ya zara takobi ya ce sai dai maka ta kare yaro karami cikin manyan sojoji manyan barade manyan masu karfi zubairu ibn al-awwa ce to sai dai a kare in an tabo annabi to kaji a yau abin da ya fi bani mamaki ba wanda ya fi kumfan baki yana ƙarya cewa suke kare annabi da ahalul baiti ai ba kamar 'yan shi'a ko shi'a gidan ƙarya shi'a gidan ƙarya da munafunci malam idan aka taɓo annabi ba ka jin sautin ɗan shi'a ko ɗaya shiru za ka ji da an taɓa annabi ku kiyaye wannan duk wata waƙi'ar da za ta faru a taɓo daraja annabi ba ka jin ɗan shi'a ƙala cewa ko su ko gidan talabishin ɗinsu babu abin da ya dame su domin ƙarya suke ba su tare da annabi ƙarya suke mu kuma cikinmu akwai mutane kala biyu masu ba mu matsala e su ne munafukai da matsorata akwai wani ba munafuki ba ne amma cikakken matsoraci ne idan ya ji an yi wata magana sai i firgici ya biya damu kai ba abin da zai faru saboda matsoraci ne zuciyar ta tsinki wani ko malam tsantsan munafuki ne baya kallon wanda suka taba annabi abin da yake kallo menene martanin da aka maida ma waɗanda suka taba annabi jama'a muna gane wannan don haka wani today yuridu an yakhruja bi aqallil khasaratayn sai tunda asara biyu ce ta hadu bari ya duba karama ya fada mata to wace ce zai fada mawa to gara dai bangaren so inda dai abin za a duba a yi sulhu eh, a yi nasiha kila ba su fahimta ba ne ko kuma jahilai ne ko ba kai mahaukata ne masu zagin annabin nan mahaukata ne eh, jahilai ne mahaukata ne to kaji da wannan kalma zai samu ya fake abin baya so a yi martani amma zai fake da wannan kalmar cewa ai jahilai ne ya yafe musu Allah ya gyara zukatanmu Allah in kana karanta waɗannan mutanen abin da zai taso maka shine to wai waɗannan inda za su nan za mu kuwa ko ko ƙarya muke wa kanmu eh waɗannan mutanen aljannar da muke nema fa ita suke nema amma fa aikinsu ya saba da namu to kaji to dai yaro ya ce sai ya yaƙi <clears throat> don ya kare manzan Allah wa talaqal farisani ne ila sahatil qitali yanzu tunda annabi ya bada dama ga waɗannan barade guda biyu sa'adu ibnu abi waqas da umair ibnu abi waqas suna gaugawa suna kai komo a filin yaƙi su buga nan su buga nan ga yaro ga yayansa to kaji wantahatil ma'arakatu bi nasril muslimina aka gama yakin badar musulmi suka yi nasara aka cimma abin da ake so a cimmawa wa shahadatul gulami umaira ibnu abi ko ibnu abi waqas yaƙi ya ƙare da mutuwar wannan yaro an kashe shi ana ganewa in yanzu ne za a ce me kai shi yaro kaza kaza kaza kaza ko ba ka ba malam munafukai suna da salo tsohon salo da sabon salo sai dai in ka san ma'aunin munafukai to da zaran munafuki yi magana za ka ji bakin shi yana warin munafunci bare kuwa ka karanta hamsuna alamatin lil munafiki alamomi hamsin na munafukai da zaran munafuki yi magana za ka ji bakinsa na warin munafunci wannan wari ma'anawi an gane ai kar ka je kana sun na bakin mutane a kai ma ka gane abin da ake faɗi to kaji yanzu wannan yaro wai wannan martaba ce gare shi ko kaskanci yakin ya ƙare ya dafa wa annabi annabi ya samu nasara amma kuma shi ya rasa rayuwar shi a filin alkiyama ce kun ga wannan yaron shi ne wanda ya je taya annabi yaƙi a nan ma ya rasa ransa kai ka haɗa kanka da wannan eh, malam ai ka san ina to dai yaro ya tafi radiyallahu anhu Allah ya yarda da wannan yaro wa ana akhihi Allah ya yarda da dan uwansa Sa'adu kenan allazi a'addahu wa rabbahu wanda ya shirya wannan yaro ya masa tarbiyya <clears throat> wa ada sa'adun radiyallahu anhu wa'adahu adahu ila madina sa'adu ya rike dan ya ya, ya rike kanansa an tafi yaki amma ya dawo shi kadai can ya binne shi shi kadai ya dawo mun san yanzu zamani ya wuce da za a ce wai yaya yana tarbiyyan kani sai abin ya zama wani bambara kwai ko ka rasa karatun da za a yi karatun ne ga ya kwanci mu wuce wala sa tarihu li sa'adin radiyallahu anhu mawqifahu al-basila fi sariyati ubaidata ibn al-harith to dai musulunci ba zai manta ba tarihi ba zai manta wa sa'ad abin da ya aikata ba irin rawar da ya taka na jarumtaka albasil na jarumtaka fi sariyati ubaida sariyan nan yakin nan da aka tafi na aike wanda annabi ya aika dan uwansa ubaidata ibn al-harith ibn abdul muttalib ban gane ya dan uwan annabi ne ya musulunta da wuri an yi gwagwarmaya da shi da dama shi ma dai ana faɗin cewa a yakin badar ya rasa ramsa indama aka da lahu Ah, sallallahu alaihi wasallama liwa'an fi sittina rakiban min almuhajirin laysa fihim min al-ansari ahad annabi ya hada mai sojoji guda 60 kowa bisa doki gaba ɗayansu 'yan makka ne ba ɗan madina aiki za a inda za a je wanda suka san wuri su aka tsinci aka aike su to kaji wa kana awwalu man rama bi sahmin fi sabilillahi ko haka ne sa'adu Ibn abi waqas radiyallahu anhu wanda ya fara harbi a wannan fada shine sa'adu Ibn abi waqas akwai suna da mutum zai yi kai ba ka iya canja wannan sunan ya riga ya yi wannan sunan domin suna daga wane ne daga Allah mun gane magana suna daga wane ne daga Allah ne idan ka ji an ce wane ya kafa tarihi shi ya fara yin kaza ko shi ya fara yin kaza ba ana samuwa tarihi ba ko dai tarihin addini ko tarihin 'yan duniya ai do ana samu ko yauwa wani ma a tarihin sa ce wane shi fara kawo giya garin nan ba tarihi ya kafa ba Ya eh, ko ba haka ba wani a ce shi ya fara kafa masallaci a garin nan ba tarihi ya kafa ba kowa yana kafa wa kansa irin tarihin da yake so ya kafa wa kansa to kai ba kai za ka kafa wa kanka tarihi ba a'a shi tarihin ne ke kafa ka mu kalli magana ba kai za ka kafa wa kanka tarihi ba a'a shi tarihin ne zai kafa ka kuma ya kafa ka a cikinsa ya maka gurbi shi yasa ilimin tarihi waɗanda ba mu ba ba su yi wasa da shi ba an gane ai yanzu da za a ce ga wani a makaranta yana karanta history wasu ma dariya za su yi suna ganin ba zai samu aiki ba eh, ko ba haka ba a ce mai ka karanta ce history sai ake like ce dariya to dai ana mai kallon biri yana mana kallon ayaba domin wanda ya san tarihi malam to kusan ya shige gaban mu a ilimi kwarai kuwa kuma tarihin kowane iri tarihi da kake gani yana da mahimmanci kuma ya wuce duk yadda ake tsammani tarihi kuma wannan tarihin <clears throat> an cuce mu da shi an yi mana illa da shi amma nan kusa ka karanta manhajul yahud fi tazyifi tarih sunan littafi ne irin salon da yahudawa suke bi wajen canja tarihi na ji ku bai ci maganar da bani kaɗai nake yin ta littafi ne da ke fallasa irin salo da yahudu suke bi na canja tarihi tarihin musuluncin sun canja shi in ba ka fahimta ba ka ɗauko nan nan kusa ɗan fodiyo idan kana secondary school za ce maka ɗan fodiyo mai jihad ka ji ƙarya tsirara kai ka san waɗanda suka rubuta wannan tarihin makaryata ne da azalumai babu adalci ga ɗan fodiyo ko kaɗan duk mutumin da za a yi tarihinsa a duniya sai an faro daga tarihin mahaifinsa haka ne ko ba haka ba da mahaifiyarsa nan ake gano asalin mutum daga ina ya bullo ko ba haka ba maimakon a ce mahaifin dan fodiyo malami ne mutumin kirki wanda ya musulunci hidima mahaifiyarsa malaman musulunci ce wadda a hannunta dan fodiyo da ci qur'ani kunji kunji kunji har ya girma ga irin takalar da aka yi wa dan fodiyo ana tsokanin shi har abin da ya faru ya faru ba za a yi wannan bayanin ba sai dai a ce ya kashe mutane ƙarƙashin wannan tarihin yau sakamakon shi ya fara bayyana wai yau a wayi gari mutum ya taso yana so ya ƙala ƙarya ya nuna cewa jihadin ɗan fodiyo jihadi ne na fulani da suka yi fada da hausawa suka ci mutuncin hausawa suka kora gwamnatocin hausawa suka kafa gwamnatocin fulani kusan wannan manufa so ake a raba musulmi iya manufar kenan raba kan me musulmi ai wanda yake so ya raba bahaushe da bafulatani ai ya makaro duk wanda ka ɗaga a cikin mutum goma takwas za ka ga bahaushe ne bafulatani koko ya aurar da yarsa ko kanwarsa gidan fulani koko ya auro daga gidan fulani amma dai ana amfani da wannan dama wajen ganin an raba kanmu masu yin wannan magana kila duk kun ji wani clip ko da ƙaryar da ake a ciki da kuma wayi gari wai arnan kaduna arnan kaduna fa ku sauraren da kyau arnan kaduna ba ka tafi ko wata ƙabila arnan kaduna wai shi zai maka bayanin asalin ruga kila kun ji wannan kalibe na yau wai asalin ruga kalmar ruga me take nufi asali fulani da wannan kalmar ruga sun ɗauki najeriya duka tasu ce don haka suke yaƙi su tashi kowa daga inda yake su kafa ƙasa wai wannan malam an zalunci tarihi mutumin da bai da asali a kan dutse yake a ɗaga mai abinci isakku a bashi abinci ya ci bai da wando shekaru kaɗan baya mu muka fara bashi wando ya sa wai yau shi ne zai dubi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shi ce alawadar naka ya lalace waɗanda suke 'yan bokon suna bani mamaki bokon su ba na kara addini ba ne shi bai da albarka mafi yawa amma in ba haka ba ta ya mutum zai zo ya karya in an ci gaba da faɗin wannan magana kai ba ka yadda ba ɗanka nan gaba zai zo ya yadda da wannan magana ba propaganda ba ce propaganda ce ƙarya ce to da haka mutum ya sani ba shi zai kafa wa kansa tarihi ba a'a tarihi ne zai kafa ka a cikinsa idan kai wani abin da ya dace a faɗe ka a tarihi shi tarihin zai samu inda zai aji ka to kaji in dai kai aikin alheri kuma wannan mu muna adalci ko musulmi ko ba musulmi ba yanzu a ga an zo ana tarihin wanda ba musulmi ba ya yi wani alheri a ƙasarsa sai ka ga ana tarihi ya faɗe shi kuma a cikin tarihin musulunci akwai wannan arne ya yi abin kirki musulunci ya faɗi saboda musulunci baya zalunci eh, ko ba haka ba ɗaya akan abu lahab da abu dalib musulunci yana faɗin abu ɗaya akan abu ɗaya abu jahal da abu dalib so da aka kada mai wasa da tarihi kuma tarihi ko na unguwarku ne jama'a muna gane wannan to kaji mu da muka kafa wannan daula wannan daula da muke ciki yanzu muke magana da kai daula ce da mutanenmu suka kafa ta amma yau abin da ake ce mana baƙi a garin nan ko ba haka ba me sunan mu a garin nan shin ba ku faɗi ba ko ko a ungo ku ba a faɗa maku haka eh baki baki wannan kalma ta baƙi haka ake kiran ta aka yi wani gori cewa kai kai bako ne shi ma ya dubi wanda ya mai gorin ya ce kwarai kuwa ai kai ma din bakon safe ne ya sauki bakon yamma bai an gane ke ba nan kakanku ya tafi zariya ba ya je nuna wa iyayenku garinku ce ko da wata an kore ku ana shi kai ma kwan safa ne kai ka sauki na yamma ai kun gane magana shi to mu je to shi dai tarihi haka yake kai dai ka yi aikin alkhairi tarihi zai kafa ka kuma zai bayyana ka hatta kana sa'adun yafkar wa yaqulu sa'ad yana alfahar yana cewa inni awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah farko da ne harbi da abun harbi wa fi gazwati uhud a fadan uhudu ahata al na bin nabi sallallahu alaihi wa sallam ihata qaid bil mi'sar kafirai suka yi wa annabi kawanya yadda ka san awarwaro ke wa hannu kawanya wa tafarraqa almuslimuna fi mayadinil qital musulmi suka watse a cikin fagen yaƙi ma wadda ke dukan juna mai tun batsa da mutane filin yaƙi ya cika da jama'a aka watse aka bar manzon Allah walam ya faƙa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ghaira na farin kalili ba wanda ya rage tare da annabi sai mutane yan kaɗan to daga nan ne waƙafa sa'adun yunafihu an habibihi alaihi salatu wassalam nan ne sa'adu ya tsaya yana ba da kariya ga masoyinsa annabi muhammad wa nafala nabiyu alaihi salatu wa salam ta li sa'ad nan ne annabi ya cire 'ya'yan kwarinsa ana ganewa annabi ya ciro 'ya'yan gaba ɗaya daga cikin wato abubuwan harbi ya miƙa wa sa'ad Allah ya ƙara wa sa'adu yadda annabi da kansa yake cewa irmi fidaka abi wa ummi abinda wani bai taɓa samu ba sai sa'ad ba a taba samun wanda annabi ya ce uwata da uba na fansa ne gare ka ba sai sa'ad annabi ya ce harbe su irmi fidaka abi wa ummi harbe su malam wanda annabi ya yarda da shi mun yarda da shi duk abin da za faɗi mun san ƙarya kake in dai annabi na son mutum to ko tambayi dalili ba mu yi bare ma ga dalilin mun sani yaqulu aliyu radiyallahu anhu ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك sai ga sa'ad dan malik yace ban taba jin wani annabi ya ce fidaka abi wa ummi ba sai sa'ad dan malik waye sa'ad dan malik sa'ad ibn abi waqas e, a ranar yakin uhudu yace irmi fidaka abi wa ummi to kaji ma a azama min musamin da eh, shi din da ya yayi ai na fassara ne na wuce fa inni sami'tuhu yaqulu yawm uhud shine ba irmi fidaka abi wa ummi ma a'zamahu min wusamin wudiya ala sadri sa'adin radiyallahu anhu kai wannan suna wannan siffa ta kai girman ta ya kai girma wannan laƙabi wusam laƙabi ya kai laƙabi wanda annabi ya ɗora shi a zuciya sa'ad to kai yawa annabi aiki ransa ya saida don ya ceci manzan Allah ana ganewa ka je ka duba tarihin mutanen da wani bawa ne kawai wajen kare mai gidansa ya rasa ransa wajen kare mai gidansa ya rasa ransa kuma ya mutu da mutunci mutum nawa ne ya mutu wajen kare matarsa duk lokacin da ake maganar matashin nan da, aka zo gidansa ya yi amarya za a yi lalata da amaryarsa ya yadda can za a zamfara ne ko ya buga aka buga ya buge suka buge shi ya kwala na kwalewa shi ma aka kashe shi wajen kare amaryarsa malam ya mutu da mutunci irin waɗannan 'ya'ya su ake fatan haihuwa to kaji ba dai duniya ba ce yana kwance za su same shi amma ya yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata to kaji to amma ina eh haka ma ake Ya mutum ya ɗibi ya kai wai aikowa fa za su yi gari suna son a basu 'yan mata sai a ɗiba a basu inna lillahi wa inna ilaihi yadda ka san babu ɗugon musulunci a zukatanmu aikowa za su gari suna son matan aure kaza suna son 'yan mata kaza suna son zawarawa kaza da adadi sai a samu 'yan rakiya a a kai musu don kada su kawo hari sai aiko ba su daina kawo harin ba akwai harin da ya wuce wannan ku ɗauka Allah ya kawo muku lokacin mutuwa mai daɗi haƙura ake a mutu ba don ba a san duniya ba haƙura ake a mutu idan mutuwa ta kama abin nan menene wannan da aka zo kashe shi farisu bani umayya farisu bani umayya wane ne abin nan eh, abbad yake ko ubaid eh, ibn muawiya sunansa da ɗaya daga cikin 'ya'yan muawiya ibn hisham lokacin da banul abbas suka kwace daula kowa ya watsi ana gudu aka ce kai ba za ka gudu ba ya ce ga dai ku masu gudun ga 'ya'yan nan tun da yara ne ƙanana kar su zama bayi in suna da rabon su sha su sha yake cewa ɗaya daga cikin 'yan uwansa yake cewa ne ka aje wannan girman kan naka ka zo mu gudu yace ka ki guduwa ne hatta la yuqal farra farisu bani umayya saboda kada a ce babban kwamanda wanda aka ba shi laƙabin farisu bani umayya a ce ya sa kafa ya gudu a yaƙi ya ce a'a duk inda za mu je za su bi mu idan mutuwa ta zo fasairan ilaihi sairan jamilan in dai mutuwa ta riga ta zo mutuwa ce ce to ko dai mu samu nasara ko ku mu tunkari mutuwan fasairan ilal mauti sairan jamilan ka tunkari mutuwa tunkara mai kyau wato ma da ka san ka ɗaura musulmi kai ta ɗura musu musulunci na a zuciya ka kama musulmi ka ɗaure turke turke kai ta ɗura musu musulunci don sun zama wasu mutane daban kuma sai a je wa'azi fa za a musulmi su taru za a yi musu wa'azi maimakon a gaya musu wannan musuluncin mala sai a yi ta ɗauko abin da yake ƙarya ana gaya musu wallahi bai da asali a musulunci kai daga ji ma ka san wanda ba musulunci bane kuma a kyalkace da dariya to wannan dai lakabi girma ne kuma dai ya kai girma wahaziya bi maziyatin ukhra kai ba nan ya tsaya ba sa'adu ya samu wani girma na daban falaqad ra'a an yaminin nabi sallallahu alaihi wa an yasarihi rajulaini alaihima thiyabun bidun yuqatilani ashadd a sa'ad ibn abi waqas a yaƙin nan ne Allah ya buɗe masa mala'iku ya gani da idansa babu wanda ya gan sosai shi ana yaƙi Allah ya sako da mala'ika jibrilu da mika'ilu da siffa ta mutane da fararen kaya ɗaya a daman manzan Allah ɗaya a hagun manzan Allah ana kafsa yaƙi suna yaƙi mafi tsananin yaƙi to kaji Allah ya nuna wa Sa'adu bin abi waqas ya gansu baro baro ba mafarki ba baro baro ya gansu kaga wannan abu ne wanda Allah ya keɓe shi da shi kai malam ka zama na Allah ka gani matsala fa da kuke ga muna cike fa ba na Allah bane mu da gaske idan za a zo a yi zube ban ƙwarya ta ko malam za samu ba na Allah bane mu sai a baki idan da na Allah ne za mu sha mamaki ba mu wulakanta haka ba mu samun kanmu cikin wannan yanayi idan mutum ya zama na Allah lokacin da Allah zai ba shi wani girman shi bai ma sani ba Allah zai ba shi girma a nan duniya don haka ya samu wata maziyya ukura to kaji ya ce ma ra'aituhu ma qabla zalika wala ba'dahu daga ran nan kai in ba ran nan ba ban taba ganin waɗannan mutane ba kuma bayan ran nan ban sake ganin su ba ya'ani jibrilu wa mika'ila lakin na azan butulatil batsali kai mafi girman jarumtaka wannan jarumi kanat fi harbil fursi yaƙin da aka yi da furs fa inda ma asamal faruk umar bin al-khattabi radiyallahu anhu an ya qadiya alal fursi wa yuzila lokacin da umar dan khattabi ya ɗauki azama zai gama da yan bautar wuta farisawa ya kauda gwamnatin su mai karfin nan <laughs> gwamnati mai karfi kamar shari'a gwamnatinsu yana so ya kaudata wa ya taffa wasaniyatahum ya tuge wannan bautar gunki nasu wa yamhu wa dinal majusiya umar ya ɗauki niyya zai shafe addinin bautar wuta to daga nan ne arsala kutubahu ila ummalihi fil afaq ya aika da wasiƙu zuwa ga gwamnoninsa a garuruwa daban-daban me ke cikin wasiƙa an arsilu ilayya kulla man kana lahu silahun aw faras duk wani musulmin da yake da doki duk musulmin da yake da mai makami a turo mun shi kun gane magana za a yi kifa ɗaya mai wala za a yi karon batta na ƙarshe ko mu ko su waɗannan ƙananan marasa kunyar da ke dajika malam idan aka yi kukan kura aka fada ba wanda zai tsallaki ana gane waye na ba za mu iya ba haka za su zo su yi ta dauka mu daidai kukan kura za a yi malam sai an shiga dajin an fita an nemi ɗaya daga cikinsu an rasa eh? nakan tuno irin farauta da muke zuwa daji kaga irin kilomita nawa muke kwabarin duk dajin nan idan akwai wani bakon abu wanda ba raba mu gan shi ba bana mun gan shi mun san wannan abin sabon zuwa ne saboda mun san dajin karnukan da ake zuwa da su sun san dajin bari a ce maka mutane adadi mai yawa as-sawadul azam amma a ce wasu 'yan ɗaiɗaiku idan ma ana tana ce musu yalla bai ba ku ji odiyon wanda yake maganar karɓo dan uwan shi ba wanda barawan ya ce na kashe mutum biyu ka gani ko to cikin mutum biyu da na kashe wane da wane kenan su ce to ka gani ma Allah bai ka kashe man mutum guda ita ai na ce maka in ka kwana ba ka kawo miliyan arba'in ba to dukkan su kowa zan jefe shi da harsashi ba haka na gaya maka ba ce to ai na ce maka muna kan nema yalla bai ka yi hakuri ba rawa ake ce mai yalla shi ne labai ya yace to dai gobe in dai ban ga miliyan arba'in ba to zan ƙara za ka sake yin jana'izar gawa biyu mutum yana magana bi izza ba nan na gaya muku wani wani wanda aka kama wurin mu shi ma na so a karɓo shi ba shi babban ya ce miliyan ashirin sai karamin ya ce ya rage miliyan goma a kawo goma to cikin goman ana neman ragi shi wanda yake waya da su ya ce malam ka ce mai suna kai cewa ne ce to da kai da ƙaninawa ne da miliyan goma duk kun ci kaza kaza malam kaskanci bai zo al'umma ba wai mutane na jin daɗi gwamnati ta ce su kare kansu ka ji daƙiƙan mutane kuda can ba ku da tunani wanda irin daƙiƙanci ke damun mutane wai daɗi ake ji an ba su dama su kare kansu kai dama baka da niyya kare kanka shi wancan dama wa ya karɓa ya sai makami eh? to kai ma baka san yadda za ka yi ba an zo an tada wancan garin an tada na kusa da shi gaba saura garinku amma har yanzu baka fahimta ba muje duk wanda yake da makami wannan yakin ba a wa kowa ba au na jidatan au ra'ayi kai duk wanda yake da wani karfi da zai bada wani taimako au ra'ayi kai ko shawara ce muna neman shi au maziyatin min ko min shi'ir duk wanda ya iya wata waƙe ko waka ka iya zaka ziga sojoji zo muna neman ka a tsaba, ko a samu wanda suka iya hudu ba da magana au ha kai ko me za ka ba da gudunmuwa ma yujidi alal ma'araka in dai zai taimaka a yakin ka zo ka taimaka jama'a muna gane wannan yaƙi za a yi na ƙarshe daga shi an gama wallahi wannan abin da ko ga ana yi dole al'umma sai ta ɗauka wa kanta wannan ka je ka duba ya aka ya aka kauda tatar shi yasa in ba to in ba tarihi ba dole mu rude ba eh malam al'umma ce fa in ka tambaye mutum me sunan baban kakan shi bai sani ba kuma haka muke ce wani ya ka sunan kakan shi shi ma kila ya taba ji ne to baban kakan ka ba ce eh to nan fa daya kuma an tafi kenan haka to wanda bai san sunan baban kakan shi ba shi zai san eh, eh, tarihin shekara dubu to dai haka to kaji mawaka sun taka rawa mawaka na kwarai fa sun taka rawa wajen ziga sojoji da ƙarfafa wa sojoji gwiwa wajen yaƙi da yin abin da ya kamata ba irin waƙe-waƙen waɗanda muke da su ba irin su rarara da ire-iren su waɗanda duka rabu da waɗannan ba su da amfani gare mu faja'alat wufudul muhajirina da tadaffaqu alal madina malam sai gashi muhajirai suna ɓallowa madina suna an tayowa min kulli hadabin wa saubin ta kowane kwararo ta kowane tudu falamma ta kamala da aka wayi gari sojoji sun gama haduwa domin furs din malam gwamnati ce ta shekarun shekaru ɗaruruwa fada da su sai an shirya kuma dole ana so a kau aka gama taruwa matasa dattijai kai in ka je ka duba tarihi wannan yakin hada guragu hada makafi akwai makahon da ya zo ya tsaya aka ce kai an dauke maka ya ce a'a ai Allah ya ce qatilu fi sabilillahi aw difa'u Allah ya ce ko dai ku yaki saboda Allah ko ku yi mai aw difa'u me difa kuma tsaya a ku a ga adadin ku yace idan muka tsaya za a dauka mu ɗari ne za a dauka ni ma mai amfani ne kawai zan tsaya ne a gani kawai in tsaya a gaiwan mu idan aka samu makafi ɗari masu ido goma sai a ɗauka mutum ɗari da goma za a faɗa da su haka sun yi a wuri fau malam mutum ya fahimci musulunci an huta matsala shi ne ba mu fahimci musulunci ba kuma kullum fahimta musulunci na ƙara kwace mana aka cika madina ta ko'ina a kazal faruku ya a sabal halli wal akadi to yanzu an gama sai aiki mai wuya an gama mai sauki an gama tara soja amma yana mai runduna ta haɗin gwiwa suka ɗauki azama za a yi karan wa kafa umaru yi wa yusi ka'idahum umar ya tsaya yana musu ban kwana yana yin wasiya ga jagoransu yana cewa ya sa'ad ya kai sa'ad la yaghurrannaka min Allah an ƙila khalu rasulillah kada ya ruɗe ka don ka ji ana ce maka kawun manzan Allah kada wannan ya ruɗe ka ba ruwan Allah da wannan nasabar wa sahibu rasulillah kar ka ji ana ce maka sahabin manzon Allah kada wannan ya rude ka ba ruwan Allah da wannan fa inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi'a bi sayyi'i jama'a kun ji inda matsalar mu take Allah bai shafe datti da datti bai yiwa ce mutane da suke cike da datti sun ci haramun mutanen da suke cin riba Allah ya ɗora su akan wanda su kuma suna cin riba bai yiwa in dai arna na cin riba muna ci wannan na mana misali ɗaya ne suna da yawa su su jangwalo kaza mu mu jangwalo to dole su rena <laughs> aiko su rena walakinahu yamhu sayyi'a bil hasana yana goge mummuna ne da kyakkyawa ya sa <clears throat> inna allaha laysa bainahu wa baina ahadin nasabun ka sani babu wanda ke da nasaba Allah bai da nasaba da kowa ba wani dan Allah illa ta'ata abinda zai hada ka da Allah shine da'a fannasu kaga mutane sharifuhum wa wadi'uhum fi zatillahi sawa na koli da na ƙasa a wajen Allah duk ɗaya ne Allahu rabbuhum Allah ne ya halicce su shine ubangijinsu wa hum ibaduhu su bayansa ne ya tafadaluna bi taqwa abinda ke bambanta su tsoron Allah wa yudrikuna ma inda Allah bi ta'a idan kaga wani ya samu wata dama a wurin Allah to ta hanyar bin Allah ne an gane magana fanzur al alladhi ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi ka duba rayuwar manzon Allah ka dubi abinda annabi ya rayu akai falzamhu ka lazumce shi fa innahu al-amr wannan shine gaskiya ko mutum zai je yaƙi ana masa wa'azi ko kuma mutum zai je yaƙi ya sha giya ya yi tatul kowa haramun ne ya sha wiwi amma banda soja da dan sanda zai iya shan wiwi ya tatul idanu su jajaye wannan kaga sakarci ne a lokacin da yake bukata aiki da hankali inda za ka samu samu matsala ko ina an hana shan giya amma banda bariki Allah sauwaki wan asadu bi jashihi haka dai wannan zaki ya fita da ainihin rundunarsa wa fihi tis'atun wa tis'una badariyan yana da wanda suka je badar mutum kusan 99 duk 'ya'yan badar an gane ma'anan 'yan badar yawa wanda suka je badar wanda su an riga an gafata musu ba kawai nan ƙarin lada suke ne da za su yi zaman su gida an riga duk wanda ya je badar ya riga ya tsallake to amma mutum ɗari ba ɗaya suka halarci wannan yaƙi saboda su ba addinin gudunmuwa wa salasu mi'ati ko mi'atin wa bid'ata ashara da ainihin ɗari uku da wani abu da goma sha ɗari uku da goma sha min man kana tahumsuhu ba sahabbai ɗari uku da goma sha fi ma hu? ko fi ma baina bai'atir ridwani fa ma fawqa zalika tun daga bai'atur ridwan da abin da ya sama da haka wa salasu mi'atin da wasu ɗari uku daban min man shahidu fataha makka ma rasulillah da wasu mutum ɗari uku da suka halarci fatahu makka tare da manzon Allah eh wa sab'a mi'atin min abna'i sahaba da 'ya'yan sahabbai sama da 700 an fahimta ai in dai za mu yi addini nan ba 'ya'yanmu in dai za mu yi addini nan ba jikokinmu malam langare mu bari dan daga kanmu ya tsaya ana gane ba daga kanmu zai tsaya dole abin da muke a masallaci suna gani karatun da muke zuwa suna zuwa abubuwan da muke zuwa suna yi ba ma fata a ce wai 'ya'yanmu su tsaya inda mu muka tsaya ba a ci gaba ba ba a ci gaba ba in dai sun tsaya inda muka tsaya a ce ‘ya'yanmu su zo su yi daidai aikinmu ba gaban da ba ba gaba da aka ci wannan ba abin fata ba ne sai dai su yi abin da ba mu yi ba tunda mu yanzu wankin hula ya kai dare ko da za mu faɗaka mun gane cewa cikin rudani muke inda addini ya yi daban inda muka yi daban to yanzu mun faɗaka mun dawa cikin hankalinmu kamata ya mu ɗora su su ko su yi aikin to kuma ina zamanin tiktok tiktok facebook whatsapp social media eh to kaji malam ka je ka karanta tarihi ko ka saurari bayani dala miliyan nawa aka kashe aka kafa arewa 24 dala miliyan nawa aka kafa arewa 24 su ba da ku suke ba ku na yau duk da ku ma na yau din tana muku illa amma ba da ku suke ba shawara da waɗanda suke manyan gari man yuwallihi alal jaishil kabiri wa zai dora akan wannan rindina ta yi garkuwar karewa saran da ake kawo mana garkuwar da za mu karewa mu da ita kuma idan aka samu shekara ashirin nan gaba shekara talatin wanda ya rayu a cikin ku in dai ba Allah ya kawo mana ɗoki ba in dai ba Allah ya kawo mana wani tsari ba to nan gaba wanda ya shekara talatin da rai zai ce ku wata ran an taɓa yin wannan magana ashe wannan arewa 24 ba mu take hari ba 'ya'yanmu da jikokinmu take hari kuma suna da yawa malam fada aka rena larabawa ya kai musu mbc 1 mbc 2 mbc 3 mbc 4 mbc ai an gano sakarkaru ne to kaji madal batalu wa askara bejen shi fil qadisiyya nan dai wannan gwarzo ya tafi ya tsaya da ainihin rundunarsa a kadisiya walan ma kana yawmul hariri ranar da ake ce ma ranar takubba haka suke mai lakabi azamal muslim saboda yadda takubba suka yi ta karo da juna kamar yadda suke cewa Musulmi na ala an yubdi'u aduwahum musulmi suka yi yunkurin su fara kai bara fa hatsu bi aduwihim ihatatal qaid bil mi'sam aiko musulmi suka yi wa kafirai zobe yadda ka san awarwaro na hannu wa nafadhu ila sufufihi mukabbirina muhallili suka kutsa cikin sahun kafirai suna kabbara suna suna hailala fa idza ra'su rustum kai a takaita ma karatun sai ga kan rustum wanda shine qa'idul fursi shine kwamandansu su marfu'un ala rimahil muslimina sai ga kan shi an so ko kawai akan akan mashin musulmi an gama yaki irin waɗannan 'ya'ya malam wa idza ru'ubi wal hala haiko sai ga tsoro da firgici ya dubba ne fi da illa tsoro da firgici na shiga cikin maƙiya Allah hatta kana al-muslimu yushiru ila al-farisi aw ko al-majusi musulmi zai nuna ba farishi dan bautan wuta musulmi ya ce mishi kai zo nan kuma ya zo kuma musulmi ya sare shi ana ganewa yanzu don Allah ba musulmi ake cewa kai zo nan ba ba haka abin ya juye ba tun daga kan larabawan hannu zo nan mutum da ko ga bidiyo a ce zo an yanka wani sai a kira na biyu shi ma ya zauna a yanka shi duk ba ka ba in ce san mutuwa zai in ya tsalle ko makogoron wani ya kama yi da su tafi taron Allah ya taimake shi bai rage asara ba haka ake musulmi ya ce zo nan kuma ya kashe shi eh wa rubbama qatalahu bi silahi kai wani lokaci musulmi ya karbi makamin shi ya sare shi da makamin shi ai kaga arha ta kai arha ko an yi mazaji ammal ghanaim fa haddith anha wala haraj ganima kuwa duk abin da ka so ka faɗi an samu iya samu wa ammal qatla kai matattu kisan da aka cikin kafirai fa yakfika an ta'alama annal ladhina matu gharaqan wanda suka mutu ta hanyar ruwa dan bayan su ruwa ne gaba kuma musulmi sai su gwammace su fada teku su mutu wanda suka jefa kansu teku suka mutu fakad balagu 30 alfan sun kai dubu talatin dubu talatin ba da hayatin hafilatin bilbirri wa takawa to dai labarin ya zo karshe bayan rayuwa cike da jin tsoron Allah da biyayya ga Allah wal ilmi da neman ilimi wal jihadi da yin jihadi in takalal batalu ila wannan dai gwarzo ya tafi aljanna tun da dama an mai alkawarin ta tun a duniya ko rai ya fita ya je alkawarin da Allah ya mai liyalkal ahibbata don ya gamu da masoya wanda shugabansu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sabihi to nan za mu kwana idan allah ya kai mu rana ita yau za mu tashi IbnulHanif ko za mu ji wane ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu